والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكا نمتا ترى دوتا نقوم شائع وتن آه، ذو القعده shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa ya dada dacewa da darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na shek nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama cikin wannan masallaci mai albarka na masjidul amsa. Wadda ya tabbata ga Allah maɗaukin sarki akan ni'ima da ya mana da ya ba mu dama na tafiya hutun sallah muka yi sallah din lafiya kuma Allah ya mana arziki muka da lafiya yanzu kuma ga shi mu dora mu ci gaba akan abin da muka tsaya idan mu kuma ta ba a darasin mu na karshe mun tsaya ne akan du'aul istifta ko adiyatul istifta addu'o'i na buɗe sallah kala kala muka karanta su gaba ɗaya sannan yau cikin taimakon Allah za mu tashi akan gabar magana ta gaba fadinsa alkira'a fadinsa alkira'a alkira'a abin da ake nufi da alkira'a shine karatu a sallah tunda mun yi addu'o'in da za mu buɗe sallah yanzu kuma za mu fara karatu kuma karatun sallah mala yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yasta'idu billahi ta'ala ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman tsarin ubangiji madaukakin sarki yana isti'aza idan zai yi sallah yana faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Allah ina neman ka tsare ni daga shaitan shaidani arrajim jefaffe kalmar ashaitan suna ne na larabci da yake daukan kulli mutamarridin atin duk wani ɗan taurin kai wanda yake da girman kai da taurin kai shine ake ce da shi shaitan da haka ko mutum ma in mai taurin kai ne mai girman kai ana ce da shi shaitan malamai sun ce an ambaci shaitan ne da shaitan lishutunihi anil khairi me lishutunihi anil khairi ai litaba'udihi anil khairi kamar yadda laraba suka ce suke cewa bi'irun shatun bi'irun shatun ma'ana rijiya mai zurfi mai nisa kenan an ce da shaitan shaitan ne saboda ya nisanci alheri wasu kuma suka ce an ce da shaitan shaitan ne li shaituhi li shaytihi abin da ake nufi da shayt shine halak kisa kenan li halakihi wa ihtiraqihi halaka yakan halakar da mutane to sai ce ya Allah ina neman ka tsare ni daga shaidan duk dai babu abun so a ciki ko dai ni santansa da alheri ko kuma halakar da mutane ne yake min hamzihi Allah ka raba mu da hamzin shaitan abin da ake nufi da hamz shaitan shine muta abin da ake nufi da muta shine hauka hauka da shaitan yake sa mutane ko farfadiya da ta iya fadawa kan mutum mutum yakan fada ya farfadiya ko to wannan shine ake cewa hamzu shaitan farfadiya da hauka irin ta shaitan sai mutum ya farka sai dawo kan cikakken hankalinsa sai zama kamar mai bacci ko wanda ya sha giya ya sha ma'ayi wa nafkhihi ya Allah ka tsare mu daga nafkin shaitan abin da ake nufi da nafku shaitan shine kibru shaitan girman kai Allah ka tsare mu da girman kai irin na shaitan shi yake busa wa mutum girman kai a ransa ya ji cewa yana da fadin rai ka rena mutane ka girmama kanka duk lokacin da ka rena mutane ka girmama kanka to shedan ya ya maka nafhi ya maka furi kenan daga nafaka yanfuku kenan wa nafsihi nafs shi kuma ana nufin waka waka shedan anan ana nufin a shirul mazmum waka a barki dan akwai waka wacce take a bar su ko wacce mubahiya ce ba laifi bane a yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna min ash-shi'ri hikma a cikin waka akwai hikima kaga irin wakar da take amintacciya kenan an sota kamar yadda ga irin su Hassan ibn Thabit idan Yahudawa ko kafirai suka ci mutuncin addinin musulunci to manzon Allah yake yakan ce da Hassan ibn Sabit da irin su Abdullah ibn Rawaha yace ka je ka mayar musu da martani ka je ka mayar musu da me martani yana da baki Allah ya bashi baki wanda kaifin sa ya fa na reza wanda ita waka baiwa ce in ka iya za ka iya in baka iya ba ba za ka iya ba su kafirai da ayin da suke sai su ci mutuncin addini su ci mutuncin musulunci wato da waka su jero waƙoƙi da saja'i da ƙwarewa ta larabci to aikin su hassan ibn sabit kenan su ma sai su zo da waƙar da sajai na larabcin su mayar da martani ga wanda ya ci mutuncin addini to irin wannan waka ita ce wacce ba ta da laifi amma ba waka mutane da suke yanzu da kiɗa da fiyano mulu da kayan kida da holewa da morewa ba wannan ba ba ita ce waka mai kyau ba ko da kuwa ko kuwa ana ganin cewa ana yabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ita ba a ce a yabo manzon Allah da kida da piano da rakarkashewa da kolewa ba da da ana buga mandiri ne da shi ma da an ce addini ne ana yi ana su ma sun ce wai kar a ce ana bugawa sai dai a ce ana ana ana shafawa to yanzu daga mandiran kuma an tsallaka an shiga kayan kiɗa sosai na sauti da kalangu da komai da piano ya san piano to hadda ita ake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada shay'un mazmumun makruhun abin ki ne kuma ba abu ne mai kyau ba kuma cutar da addini ne wannan ba zai taba zamantowa ban annabi ba ai kida ai waka a sheki a mori, a hole ana kiran muhammadu dole komin imanin kai in an fada sai ka ji a kashe wannan wutar mana wannan jar wutar to wannan kenan ban sani ba ko yan uwa dai suna fahimta ko tayyib to manzo Allah yana yin wannan addu'a din um, malamai suka ce abin da ya fi dacewa kalmar nafsi din nan duk ana fassara shi da waƙar shedan to a fassara shi da da da sihiri kusan zai fi dacewa saboda Allah ya faɗa wa min sharrin nafasati fil uqad an gane ko yawwa wa min sharrin nafasati fil uqad can kuma da aka ce hamzi din nan an fassara shi ma da hauka to za ka iya fassara shi da wasuwasin shaitan Allah ka raba mu da hamzu shaitan shine wasuwasin shaitan da Allah ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to abin da shedan yake sa wa mutum na wasu wasi a su kenan duk da cewa wannan magana da muka faɗa bai zo a cikin wannan matanin wannan hadisi din ba to sai ku dan yi hakuri wai za a canja inji za a samu zo ku shi shirye ku nuna da shi socket nan da shi da shi ala wa nafsihi wa yi. ku ne tsarin shaidan daga waɗannan abubuwa guda uku suka ce ya rasulullahi wa ma hamzihi wa nafsihi wa nafsihi menene waɗannan hamzihi wa nafsihi wa nafsihi من ذلك يتي أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم wannan farfadiya da hauka-hauka da yake kama bani adam shine hamzihi amma nafkuhu falkibru girman kai shine wa nafkhihi wa amma nafsuhu shine fashi'ru haka manzo Allah ya faɗa a wannan hadisi wanda rijaluhu rijalu sahih sai hadisi ne mursali Um, akwai wasu daga cikin malamai suka ce ba a samu ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara waɗannan kalmomi da kansa to kaga wannan hadisi yana mai da martani kenan gare su cewa lalle haka din ya faru kuma yadda muka karanta yanzu a cikin hadisi din wannan hadisan da muka karanta idan in ya nuna wani abu yana nuni ne akan lalle ashe idan za a yi sallah yana da kyau a yi mai a'udhu billahi minash shaitani rajim <laughs> to sai a tana dai ana yi ko ba a yi shin kana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ba ka yi kuma abin da yake karfafa wannan magana shine faɗin Allah madaukakin sarki fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim haka ibnu hazm ya tafi a a cikin muhalla cewa wajibi ne faɗin a'udhu billahi mina shaitan rajim a cikin sallah dole ne ko ba wai magana ko sunna ne ko na ku tunda Allah ya faɗa ya ce in dai za ka karanta Qur'ani in za ka sallah za ka karanta Qur'ani ko ba za ka karanta ba to yace to dole ne kawai ina fata ana fahimta to wannan kenan to amma jumhurin malamai Allah musu rahama jumhurin malamai Allah musu rahama sun tafi akan cewa karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim mustahabbi ne me dalilin ku suka ce hadisin musibu salatihi wannan hadisi na wannan bawan Allah da ya sallasa ta baci ya zo gurin manzon Allah ya yi sallah ya yi wa annabi sallama ya ce irji fa innaka lam tusalli irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi ya ce ko ma ka je ka sake sallah dan baka yi sallah ba a ciki da ya zo koya masa sallah ba ajiya ce ka ce a'udhu billahi a gani suka ce da wajibi ne to da manzo Allah ya ambaci a uziya a ciki kun fahimci wannan to wannan kenan akwai um, yake cewa mana ana wa kana ahyanan yazidu fihi wa fa yaqul Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana karawa idan ya zo sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim min shaitanir shaytanir rajim kun ji anan yace ce a'udhu billahi as-sami'i al-alim ko yawwa ba kamar yadda wasu zaka ji suna cewa a'udhu billahi as-sami'u al-alim ba ai bai ba a'udhu billahi kuma as-sami'u a'udhu billahi as-sami'i ko ba ka bane dan wannan asifa ne wal mawsuf annat wal man'ut ko ba ka bane ai as-sa'idu billahi alladhi sifatuhu as-sami'u يوسف بالسمع ويوسف بالبصر وبيوسف بالعلم السميع العليم فالنبي انا كرم دا منكرم كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تو انسى موت روايه انا كرم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما يدا وت روايه تقول تكي آه، آه، ارفف هكذا a cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo sallah ta dare yanayi yanayin Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukratan wa asila ni a wudu bika min shaytanir rajim min wa nafihi wa nafihi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Dawuda ya rawaito wannan shi ma dai hadisi yana nuna mana cewa annabi da yana yin auziya din a cikin sallah akwai wata riwaya kuma da ta zo hadisin Abi Sa'id ne Abu Dawud shi ma rawaito shi da Imam Jarimi da Imam Darqutni da Imam Tahawi da Imam Baihaqi rahmatullahi ala jami' suka ce annabi ya zo yin sallah da daddare yana cewa subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت هل إذوا كرشيسا سيتي الله أكبر كبيرا سوقه سيتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه هذا لذلك ودن الرواية يسنى وانا من ذا الله ينعي أعوذية إذن يذوين صلى kenan yana da kyau idan za mu sallah mu yi ne mu yi a'udhiya to akwai masu cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bas yasbutun in sun faɗi haka sai su shiru albani Allah ya masa rahama yake cewa shi dai bai samu wani hadisi da yake a takaitu akan wannan ba a zo yin abin da za a yi sallah din a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai yace falam najid fi zalika hadisa ba mu samu hadisi ba akan haka Allahumma illa sai dai hadisin da ya zo cikin marasil na Abu Dawud marasil Abu Dawud daga Al-Hasan yace manzon Allah kana ya ta'awwazu yana neman tsari yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai to amma wannan ma baya nuna cewa cikin sallah ne annabi yana yin a'udhiya ce annabi yana isti'aza yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai to kuma riwayar ba ta nuna cewa a cikin sallah ba kuma hadisi ne mursali kuma la yurtaju bil hadith al mursal عند جمهور المحدثين لا يحتج بالحديث المرسل عند جمهور المحدثين باع كفوج الحديث المرسل او جمع في رنجا يما لم حديثي مسمى ما قوم اذا كان من مراسيل الحسن البصري ان سيدي ديك هكا <laughs> أما في الشافعية سي إمام الشافعي كنا sun tafi cewa mafificin abin da ya dace um, kawai idan ka zo za ka yi auziyan ka ce a wuzu billahi min da rajim din kawai me dalilin ku su su ne? cin gashi Allah ce fa idza qara'atal qur'ana fasta'id billahi min shaitanir rajim kace ba ga qur'ani ma wani ya tsaya ko ba ga bane hada dalilukum kuma hada ubaitu sai dai aya din mujmala ce a dunkule ayar ta zo ba ta yi bayani dalla dalla dangane da sifar isti'aza da ake yi ba to ya za a yi sai a waje fa wajaba rujuwa ila sunna ko sai a koma ya yi annabi yayi isti'aza din tunda qur'anin aiwa manzon Allah ka saukar ko Allah shi fa idza qara'ata al-qur'ana fa idza qara'ata anta man annabi sallallahu alaihi wasallam za ka karanta qur'ani fasta'in billahi min shaitanir rajim kai kai auziya to yaya annabi yayi annabi yayi a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi anan kuma la albani abin da yake so ya tabbatar mana wato waɗanda suke tsayawa kawai akan su ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim yanzu galiban kam ina ce in dai mun zo zamu isti'aza cewa muke a'udhu billahi minash shaitanir rajim to in dai a sunna ce fa tabbatacciya a karatu a rubuce abin da ya tabbata a riwaya sai dai ka ce a'udhu billahi as alim min ash rajim ko kuma ka ce a'udhu billahi min ash min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi dole sai ka kara min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi yace magana tsayawa akan a'udhu kadai fa babu riwaya akai Allahumma illa riwaya guda ɗaya da aka samu ita ma riwaya ce mursala Al-Hassan yake cewa Al-Hassan Al-Basri tabi'i ne yace annabi yana yin isti'aza yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullum sai shiru shi ma bai ce mana a sallah ba to na farko dai riwaya ce mursala ce sannan kuma mun samu riwaya ingantacciya da ta nuna annabi yana ƙara min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi to amma a mazhabar shafi'iyya su sun tafi ma abin da ya fi dacewa idan ka zo a uziya din kama tsaya akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai ina magana karin min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi kar ka kara me dalilin su Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa idza qara'ata alqur'ana fasta'in billahi من الشيطان rajim. suka ce aya anan ka tsaya to shi ma albani abin da yake so nuna mana cewa ayar kan ba a manzan Allah ka sauka da ita ba to annabi ya yi isti'aza ko bai ba to an samu ya yi isti'aza shi din bai tsaya akan mina shaytan rajim ba ya kara min amzi wa nafi wa nafi ya zai ko wace burruju ilai lian sunna tubayyin ma fi alquran sunna ba ita ke bayanin qur'ani ba da ka daga yau in zaka yi auziya to ka rinka kara ko taro ne ko wani abu zaka yi ko qur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه sai ka ɗora kurum ka ja in kai wannan ka yi karatun sunna in kai wancan kuma akwai shakka Allahu akbar Allah ta mu ƙara fahimta mu gani wannan shi ta mana albani wato yake fafatawa da sauran malamai iya da kafiya yace eh ana yanzu ka ga galiban kowa a uzu billahi min shaitanir rajim kullu yake faɗa shi yace ana yi amma babu a cikin riwaya ba mu gani ba mu kuma za mu yi Allah bauta ne da abin da muka gani a rubuce amma abin da muka samu manzo Allah yana yi mai a'udhu billahi as-sami'i al-alimi min ash-shaytani ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ga annabi yana yi ina fatan kuna fahimta da aka ce a koma kan sunna kenan ko yawwa fal akhdhu biha aula riko da sunna shi yafi dacewa kuma an samu ma ma'ana akan sama da wancan ko yawwa amma yadda wasu din ma daga cikin shafi'iya an samu waɗanda suka tafi akan wani bangare na wannan ra'ayi din amma dai abin da ya fi dacewa shine a samu ƙari din in kai haka da ce thumma yaqra'u mana yace thumma yaqra'u bismillahir rahmanir rahim manzo Allah yana yi a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi asalla sannan ya kara da bismillahir rahmanir rahim sai ce amma wala ya yajharu biha baya bayyanawa baya bayyana ta wannan eh, eh, riwayar Anas dan Malik kenan an samu wasu riwayoyin da lafuza daban-daban daga gare shi amma dai abin da ya ruwaito a nan cewa manzon Allah ɓoyewa yake baya ne baya bayyanawa akwai riwayar da ta zo um, ta imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a a wani yake cewa na tambayi anas dan malik bi ayyi shay'in kana yastaftihu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-qira'a da menene manzon Allah yake bude karatunsa Anas yake cewa innaka sa'altani an shay'in ma sa'alani minhu ahadu anhu ahadu ka tambaye ni wani abun da babu wani mutum da ya taba tambaya na shi isnadin sa ingantacce ne a riwayar Abu Awana da Muslim da Dara Qutni da Imam al da Imam Ahmad a wata riwaya yace sallaitu sallallahu alaihi wasallam na yi sallah da manzon Allah da abubakar da umar da usmanu ni fa ban ji wani daga cikinsu yana cewa bismillah rahman rahim ba ku kula da irin waɗannan riwayoyi yanzu a nan gurin kaga malam ya fara kawo mana riwaya annabi yayi bismillah amma bai bayyana ba to amma za mu zo mu ta karanta wasu riwayoyin sai ka ji sahabbai suna cewa mu dai mun ji mu yana sallah ba mu taba jin yayi bismillah ba mun yana sallah ba mu taba jin yayi bismillah ba to ba mu taba jin yayi bismillah ba yana nuna ba a bismillah a sallah wasu suka ce haka ne inda yana yi da ba su ji ba haka wasu suka ce to amma rashin jin yana yi wai ba a ji yana karanta ba ya nuna cewa wai baya yi sallallahu alaihi wasallam a lafazin eh, imam tahawi ya ce annabi yana yin karatu yana bayyana bismillah ma kuma riwaya ce ta zara kutuni amma an samu wata riwaya da baya bayyanawa riwayoyin da suka zo cewa yana bayyanawa yana bayyanawa imamu nawawi a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab wannan littafi na al-majmu' na nawawi babban littafi mai kyau na fiqhun shafi'iyya ya kawo hadisai da yawa da yawa waɗanda suke ta bayani akan cewa annabi yana bayyana bismillah din amma gaskiya duka riwayoyin mafi rinjayen su ba su da karfi ba riwayoyi ne ingantattu ba abin da ya tabbata yana bayyana alhamdulillahi rabbil alamina amma baya bayyana bismillah kamar yadda yazo cikin nasbur raya na imam zailai Allah masa rahama to an samu suna cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal al-qira'a wala fi akhiriha kamar yadda yazo a riwayar imam Ahmad da Abu Awana Allah masa rahama إمام an ما يرويتو ya فلم yace أحدا منهم يجهر ببسم الله to wannan ma wannan abin nan yake ban ji wani yana bayyana bismillah ba kaga dai yana nuna ba a bayyana wani, ba wai yana nuna babu ba kwata kwata a wata riwaya da imamu ahmad ya ruwaito ta daga shu'ba daga sabit yake cewa na yi sallah tare da manzon Allah da Abubakar da Umar falam yajharu bi bismillahir rahmanir rahim ba su bayyana bismillah ba ana nuna ma ana yi din amma ba a bayyanawa akwai wata riwayar da ta zo daga suwai ibn abdulaziz daga imran al-qusayr daga al-hasan al-basri anhu ya zo ce kanu yusallun suna furranta bismillah ba a bayyana bismillah ana yin bismillah amma ba a bayyana bismillah la ya taru ba sa bayyana ta duk akwai bismillah amma ba a bayyanawa akwai wata riwaya da ta zo a daga yazid bin abdullah yake cewa sami'ani abi wa ana aqulu yazid ibn abdullah yake cewa babana ya ji ina sallah ina cewa bismillah rahman rahim a sallatawa na bayyana bismillah rahman rahim din sai shi babana sai ce ma ya ai iyaka ya kai dana kai nesa a hirtinka yace walam ara ahadan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilayhi hadathan fil islam minhu ziyad yazid ibn abdullah yace ban taba ganin wani cikin sabon manzon Allah wanda yake kin bid'a irin babana din nan ba yace to kai nisa kar in sake in ka bayyana bismillah fa inni qad sallaitu ma'a rasulullah sallallahu wa ma'a abi bakr umm wa ma'a umar wa ma'a usman uban ne yake faɗa ce na yi sallah tare da manzon Allah da abubakar da umar da usman amma wallahi fa falam asma ahadan minhum yaqulu ani ban ji ɗaya daga cikin su yana faɗin bismillah ba wala taqulha kai kar ma ka faɗa kar ka faɗa idan an ta karata in za ka karatu ta na sallah kullum ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin haka imam ahmad ya fidda wannan riwaya din Allah ya masa rahama kuma tirmidhi ma da ibn majah sun fidda wannan riwaya imam nasa'i da imam al-baihaqi duk sun fidda wannan ruwaya a wata riwayar ya ce idan ya ji babana ya ji ni ina sallah ina karanta bismillah na bayyana sai ce ihi ihi haka sau biyu ya ce sallaitu khalfa rasulillah wa abi bakrin wa umar sallallahu alaihi wasallama falam asma ahadan minhum yaqul bismillah rahman rahim to wannan yana nuna cewa ba sa karantawa ne ko ko dai ba sa bayyanawa dole mu ɗauki riwayoyin akan cewa ba sa bayyanawa ne amma wasu sun ɗauke su akan cewa ba sa karantawa ne kwata-kwata me yasa saboda ba a ji ba in ba a ji ba baya nuna cewa ba tunda an samu wata riwaya ta ce annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam to a nan gudun, ya za mu haɗa wancan riwayoyin da suka nuna cewa annabi yana karantawa da waɗannan kuma da ake cewa ba a ji suna yana karantawa ba to sai a yi jam'i kenan bai بين hadi alfa yadda za mu haɗa waɗannan shi ne waɗanda suka ce baya karantawa to masu ji yana karantawa ba ko baya karantawa a bayyane za a ce kenan amma ba wai baya karantawa kwata-kwata ba ba wai baya karantawa kwata-kwata ba amma yana yana karantawa da ka za a karanta amma ba a bayyana ba sun ka yi sallah bayan ka yi auliya ya yi bismillah sai ka yi duk abu sai kuma karanta ba ta a bayyane to kaga daga nan za a gane cewa hadisin nan ana da muka karanta ya zama hujja karara kenan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyi bismillah baya bayyana ta haka su abubakar da umar da usman haka hadisi abdullahi ibn mugaffal yazo imamu tirmidhi inda ka koma cikin sunan tirmidhi cewa ya wal amalu ala hada inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama haka sahabbai suka yi aiki da cewa ana karanta bismillah amma ba a bayyana ta cikinsu akwai abubakar da umar da usman da waɗanda suka biyo bayan cikin tabi'ai shine ra'ayin su gani ibn sa'id ibn sauri da su abdullahi ibn al-mubarak da su imam ahmad da isa ibn rahuya malamin imam al-bukhari da sauransu ba sa ganin a bayyana amma suna cewa wa yaqulu ha fi in ka zo sallah ka faɗi bismillah a zuciyarka kuma wannan shine ra'ayin abu hanifa shi da almajiransa kamar yadda al'imam muhammad ya ainihin wato nassanta haka din cewa abu hanifa ya tafi akan wannan wato ra'ayi to amma imamu shafi'i da shi da almajiran su kuma su yadda da haka ba daga wasu ma cikin sahabbai da tabi'ai ma yana da abin da nake so na kai mu gare shi a ra'ayin imamu shafi'i za ka bayyana bismillah za ka ne a ra'ayin wa imamu shafi'i ya ce kai wa annahu sunna ka bayyana ma bismillah ma shine <laughs> ka ilimi ko duk wannan bayan da aka kuma wani ya zo ya ce a sabanin haka shine sunna din to kamar yadda na gaya mana imamun nawawi a cikin littafin al-majmu' ashr al muazzab ya kawo riwayoyi masu tarin yawa dan kafa hujja da goyon bayan malamin sa imam shafi'i inda shi imam imamun nawawi dan shafi'iyya ne da aka ya yi ta kokarin kawo riwayoyi da yawa da suke goyon bayan wannan ra'ayin cewa a bayyana bismillah amma alhamdulillah idan ka tsaya ka dubi riwayoyin gaba ɗaya ka kalle su ba riwayoyi ne ingantattu ba ya dai kawo su dai a matsayin sa na malami Allah masa rahama babu wani guda ɗaya a cikin riwayoyin da ya kawo din wanda za iya zo da bilafzin sarihin sahih ya fito fili karara kuma sahihin ingantacce ina fatan muna fahimta to kenan yanzu menene za mu karkare ne a wannan babin me abu karkarewa na farko ku fahimce ni yanzu nan mun fara magana ne aka alkira'a ko samari kulasa annabi ya zo fara sallah yana yin karatu yana yin a'uziya a'uziyan nan kala biyu ce ko in ce kala uku ce akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajimi min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi kaji daya akwai kuma ta biyu a'udhu billahi as-sami'i al-alimi min ash-shaytan rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi kaji biyu to sai ta uku ta mu ta gargajiya da aka saba iya kakanni. kani a'udhu billahi min ash-shaytan rajim kullum kai shiru to na farko a'udhu billahi min ash-shaytan rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi yas an samu riwaya annabi yana yi ba matsala ta tafi ta hau ta tsallake ta biyu wacce ta fi kowace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه wannan shine aka ji annabi yana yi ƙarara ko a sallah ko a wajen sallah to ta uku fa mashkukun fiha akwai kwashin mark a ƙarƙashin faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim yaya aka yi an samu riwaya ce mursala daga al-hasan al-basri yace annabi yana yin auziya yaya auziya yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim riwaya ce kuma mursala na farko tun shi tabi'i ne ma bai da yancin yace annabi yayi ko ba ka bane ha ko musamman marasil mursal ne kuma na hasan al-basri wannan mursal din hasan al-basri a gurin malaman hadisi wani abu ne mai zaman kansa to a nan gurin kamar yadda shi malam albani Allah ya masa rahama sauran malamai suka tafi cewa magana ma cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma ba a samu ba riwaya ma tukun da ce ayi ba to wani zai iya baka matsala ya kama aya ai Allah ya ce wa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim aya ma ta tsaya akan minash shaitanir rajim ko wani zai iya zuwa ya kafe ka da aya to sai ka ce da shi ba matsala ayan nan wa manzan Allah aka saukar ku kuma annabi ya yi aiki da ita ko to aikin annabi ya nuna ana karawa a aƙida kuma ta sunna shine lalle alqur'ani sunna take bayaninsa to a aikace manzan Allah ya yi ya kara min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi fa bubita alladhi jadal ko kaga wannan an gama yanzu ka gane a uziyar da zaka dauka to sai matsalar bismillah annabi yana bismillah ko baya wasu sun ce baya yi saboda waɗannan ruwayen da aka ta kawo ba mu ji yana faɗin bismillah ba wasu suka ce yana yi riwayen da suka ce yana yi suna da yawa amma irin riwayar ana ta ce yake yi kuma sauran ruwaye suka goyi bayan shi cewa lalle annabi ɓoyewa yake baya bayyanawa to a nan gurin mutumin da ya ce ba a yi da mutumin da yace ana yi waye ya kawo ilimi waye kuma bai kawo ilimi ba wanda ya ce ana yi shi ne kawo ne wanda ya ce ba a yi shi kuma mai to a ka'ida usuliya ta malaman usulu al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu shi ake gabatar da ra'ayinsa akan wanda ya kori. idan wani ya ce babu kaza ba a yi ba a yi sai wani ya ce a'a ana yi sai a ce me dalilin yau sai kawo hujja ya kawo dalili kuma ka da dalilin da zaka kori dalilin sa wancan kuma da yace ba a yi fa me dalili shi mai ji ana yi ba nawa na dauka kisan da ya kawo misali ɗaya zan buga mana yanzu ka duba matsayi irin na na Aisha Allah ya mata rahama tace ita bata taba ganin manzon Allah ya sallama alhawa ما رأيت رسول sallallahu alaihi الله عليه يصلي صبحة الضحى قط وإني لأصبحها tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama alhawa tace bayan amma ni ina yi to anan gurin ya za a yi ta kore to wasu matan sun ruwaito yayi a ɗakin ko ba ya yi a ɗakin su wasu sun ga yana yi a nan gurin nawa za mu ɗauka wanda suka kawo inda dai da hujja mai ƙarfi da haka a nan gurin annabi yana mai yana bismillah a sallah amma koye ta yake wata rana akwai riwaya da aka samu cewa abu huraira wata rana da ya zama mutane sallah ya kabbara ya yi bismillah rahman rahim nan a bayyane da ya gama sai ya ce ta wanda annaha sunna na yi ne na bayyana dan kusancewa sunna ce annabi yana yi kakku dauka ba yi kakku ji muli mai muna Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin wani ya je da ibi sallar sama bismillah a ciki ka tura ta tafi gaya ba miya ina fata ana fahimta wannan shine ra'ayi da ya fi inganci kuma ya fi dacewa to idan idan idan mun fahimci wannan to sai tafi cewa kenan alhaqqu gaskiya wanda jumhurin malamai suka tafi a kai dangane da bismillah akwai ta kuma amma koyi ta ake wa sunnatul israru biha amma fa yan shafi'iyya sai dai ku hakuri ko ba su bane yawa to ana an ce baya bayyana ko to amma ya tabbata a sunna cewa akwai abubuwan da ba a bayyana wa din ba laifi bane dan ka bayyana su an shar'anta wa liman a cikin sallah abubuwan da ba a bayyana wa ya bayyana su wani lokacin li ta'limin na yanzu kaga tasbihin da ake a cikin sujada ko ruku'i kaga ba a bayyana wa ba laifi bane wata ran liman in yayi ruku'i ya ringa subuhun quddusun rabbul mala'ikatu ruh Yanayin wannan mamu za su shiga titin su wanda su a ah. sai shi ma sai kama yi kuma wani zai ce ah, ashe wannan addu'ar ake to ya halatta li ta'limin nasi da haka ita ma bismillah wani lokacin liman dan ya karantar da mutane cewa ana bismillah ana kadika mata sala yana kabbarawa bayan bayan ya gama du'a istiftahi zai fara sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzi wa nafsi wa nafsi sai bismillahir rahmanir rahim sai kama karatu ko da kuwa a karatun ɓoye ne kai hatta karatun ɓoye ɗin ko za ko la'asar ba laifi ba ne wani lokacin kurin liman ya ɗan saki hanya a ji bayyana wasu ayoyi daga cikin abin da yake karanta kurin sai a ji da rana da azhar kunya yana yana yana yana ɗan jan karatu a bayyane wannan yakan dawo da mamucin hayyacinsa watakila wani ya tafi mandauri wani ya tafi gwarzo watakila wani ya tafi ina ne wani ya tafi yawo yana jin wannan zai dauka rafkanuwa aka yashe shi ne kuma mai rafkanuwa da haka ba laifi ba ne ko ainihin addu'o'i na tariya din nan ko salatin annabi in dai za ka yi ne da niyyar ka karantar da mutane ce wannan ba laifi ba ne wani lokacin amma kar ya zama kullum haka addu'a da ake ta buɗe sallah ma ba laifi dan ne manzo Allah wata ran ya ji wasu mutane sun zo suna yin sallah sai suka bayyana bawal istifta اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وانا ادعو ارجوك السلة كيف يعني بيجان انا يا ابو kai sayyidina umar ma ya taba bayyana da a sallah sai da umar addu'ar bude sallah ya bayyana ta au ya bude ta da ka ba laifi wani kamar yadda shafa da samun ibn taymiya ma ya faɗa yace wannan yayi sai dai ana cewa duk lokacin da mutum zai yi to yayi kokari yayi shi dan ya karantar da mutane kuma in ba zai jawo fitina a cikin mutane ba kamar yadda shi ma ibn taymiya din ya faɗa a cikin mujmul fatawa sai ma nake alqira'atu ayatan ayatan na'am na'am to <laughs> yanzu wani me yake bukatan practicing a ciki ai karatu ne in ka yi kabbara dai ka yi Allahu akbar ko Allahu ba'id baini wa baina khataya ko ka yi addu'a ta bude sallah sai ka yi isti'aza sai ka bismillah so nake sai mun kammala sai mun kammala abin da yake da alaka din da shi in yaso sai a aikace a sallar koye ayi a sallar a bayyana ma malai yace thumma yaqra'u al-fatiha wa yaqta'uha ayatan ayatan بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا ما لا الباني كان الله مسرما يشي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يناي وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها mala yake cewa to yanzu tunda mun gama a uziya mun yi bismillah ها dan Allah ya kwa ku kokari fa a kiyaye kaga wannan shine ku ya tallafa kaga yanzu mun dauko ta ɗaya ba ta sai kai kokari yanzu daga yau a'udhu billahi min shaitanir rajim sai ka ta sallah don Allah kokari kai gyara ko ba su ba to ga karatun kuma irin fa na manzon Allah inda yi ana so ya koyi da shi manzon Allah yana yin karatu wa yaqta'uha yana yanke karatun nasa aya aya sai ce bismillahir rahmanir rahim an ce yanzu ba shi aya na rahim thumma yaqifu sai tsaya thumma yaqulu ce alhamdulillahi rabbil alamin في شروط الرحمن الرحيم في شروط مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم shine yaqta'uha ayatan ayatan kenan abin da wasu qurra'u suke ko makaranta suke ko gargawa suke ko mahaddata suke الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنا بكم يا برجع أكون أدى يقول يا سابع النبي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجل عباس كمان ما يدعك صلى تراويح تكاجل تم أي وانا أقوي قدو من جوني وا من حدي وا يقول إن سورة إن إن ما سكت جزيران آية آية إن سورة صافات su shu'ara'i farko farko farko kullum har hadewa ke ta hadewa su ar-rahman din nan akwai malamin da yana karatu ar-rahman din nan sai da juna aya wajen bakwai ma ina jin kwarai kuwa karatu yayi amma haka annabi yake yi a ya yake karanta ya qata'uha ayatan ayatan in ya ayar fa sai ya ga ya shiru ma so mu ga yanzu gam gaskiya tsakani da Allah shi dai ana yi Allah rufa shi a ja din a dan abin din a yi a kwatanta su mai ce maliki yau midin maliki wa haka za kamar haka dai annabi yake karatunsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imamu ahmad ya fi da shi a cikin littafinsa da abu da imamu bayhaqi da tirmidhi da dara kotani da imamu hakim duk sun ruwaito wannan hadisi kuma ingantacce ne hadisin yana da hanyoyi da yawa da suke bayani kan irin yadda annabi yake karatu sallallahu alaihi wasallam da yawa cikin jama'atul qurra al-qurra as-salifin kenan wadanda suka gabata kin sana suna fifita inda za a karanta ya a irin wannan ɗin na taɓa jin albani wata ran yana karatu a cikin wani kasar bayan an yi abin nan ne ina jin ko ɗalibai ne suka to yi muku karatun ƙura'ani. ce to hibzi la ne illa al-istishhad <laughs> hadda ta dai ba abin da take wadatar da ni sai dai kafa hujja kurum Qur'anin an haddace shi tabbas sai a albani da mai ba kai mai magana ya haddace Qur'ani ko ga haddace ya haddace yace amma tsakani da Allah haddata ba abin da take mai illa tana taimaka min na kafa hujja duk ayar da na rarun mota zan kawo ta amma in zauna irin yadda alarammomi suke in zauna in yi ta tilawa ina zubuta a wannan kuma sai an yi wani zaman na musamman eh, to shi ya rike janibin ya kula da hadisai ya yi bincike kullum aikin kenan yana bude qur'ani ya karatu tabbas ya yi tilawa ya karatu ya sallar dare ya yi waye waye da sauransu amma zaman har da dirshan da kawo tilawa a zaune da ka ce wannan kuma sai Allah ramomi za su yi ya Yanzu yana yin karatun irin wannan karatun yake wallahi kaji sai ka fita wannan ko malami ne kuwa kullum karatun sai yake irin yadda ya karanta a hadisin wallahi haka yake karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أكيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ina ga muku kamar yadda ya ne <laughs> wallahi aka yi tilawa sai karatun sa shikenan wanda zai karba karba wanda zai karba bai bar wasa kayan sa annabi ke in a shin idan mutum ya zo kamar yanzu yana karatu irin wannan yana kafa hujja aya sai ya yi tilawa ita ma sai ya ja wata da rerawa dan san ce yana karatu yana can aya ja aya can Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza shi ma idan ya zo sai ya ta ne eh mana sai ya rera ta kamar yadda yake a sallah a ba dole ba duk ce akwai malaman da zaka ji suna yin haka din amma haka din bai zama dole ba bai zama wajibi ba kamar yanzu matsalar hukuncin tajwidi ne shin hukuncin tajwidi yana hawa hatta kan hadisi mutum zai karanta hadisi sai ya fidda nunu sakina da kalkala da tanwini da idigami da ikhfa'i da ikilabi za a yi cikin hadisi ma Aini qur'ani ne Allah ce warattilil qur'ana tartila tartila tartila ta wannan kenan yanzu mun ji dai kana ya ha ayatan ayatan ko annabi yana buɗe dai karatun aya aya mal albani ke cewa hadihi sunnatun a'rada anha jumhurul qurra fi hadha hadhihi al-azman yace wannan sunna din ta raba karatu aya aya wallahi sunna ce wadda mafi rinjayen makaranta qur'ani sun gaurace mata fadlan an ghairihim ballantana kuma wadanda ba makaranta qur'ani ba dama wanda ba sahibin qur'ani ba dan dan yayi wasa da qur'ani ko an yana gaggaka qur'ani wannan ba kuma mamaki bane amma abin tausayi wanda yake sahibul qur'an wanda Allah ba shi qur'ani a ga yana wasa da dokoki da ka'idojin qur'ani ai fi ciwo kuma shi qur'ani yana da wata dabi'a duk wanda ya wahala akan qur'ani wallahi ko kuskure mutum ya ko a karatun sallah ko na sai ka ji ba daɗi kai kanka din fa da kai karatun in daga baya bayyana ka karanta wani wuri da kuskure sai ka ji wani bacin rai a nan ɗinka sai ka ji babu daɗi to haka wani ma wanda yake makarancin ne a bayan ka in ya ji ko karatu kake ko a sallah ko a wajen sallah da ya ji kayan kuskure wallahi sai ya jikinsa ya wani rawa haka kai baka san ma lokacin da hannunka zai motsi ka nuna ba haka bane ba haka yake da shiga jiki shi alqur'ani littafin Allah to lalle yana da kyau intifazi da shi a kiyaye shi kuma littafi ne da yake yana buƙatar yawan karantawa la ya khalaqu min kasrati tirdat baya tsufa saboda ana yawan karanta shi da yawan karanta shi da yake yanzu da ya rubuta ya tsufa amma shi kimarsa ta karanta shi wanda ya fi more qur'ani shine wanda ya fi yawan karanta shi wanda qur'ani zai taimake shi ya cece shi a kiyama wanda ya fi yawan karanta shi yawan tilawarsa ba a gajiya ba a gosawa in ka taɓa nan ka taɓa nan in ka taɓa nan ka taɓa nan in ka taɓa nan ka taɓa nan wallahi mala akwai mutumin da na sani subhanallah ana agbito ine masa gibta gibta ita ce farar hasada wallahi tun muna yara ba na manta kullum asba'in duniyar nan insha Allah idan ya tashi duk unguwar nan zaka ji akwai qur'ani yake karantawa tun muna yara ba san me yake karantawa ba ashe dau tilawa yake da kuwa kullum in ya zauna kullum idan ya zauna sai ya karanta alal aƙalli izu biyu duk wanda ya zo wucewa ta kofar gidansa zai ji ba a waje yake ba a cikin gidansa yake wannan ƙa'ida ne in ka ji bai yi ba to wallahi ya tafiya ko ba lafiya sai ya rarrafa yana yi zaka ji muryar da kyar ake yi wallahi malam kullum ne kuma har yau dinnan in dai ba mutuwa yi ba a iyayen da na sani yana wannan abu haka wannan malam ai Allah ba su dacewa to mu yanzu abin da yake damu musamman tulabul ilm da mutum ya je ya dan yi buga buga ya dan haddace irin wannan haddar da ake ta dan karshen zamani ko ko ko da dan bubbude shabi bi bi bi bi kai ka rike ka wuce ka tsallake ka gama kai ka wuce ka wuce babu tilawa babu kaza mutum ya gama to sai ji a ran cewa ni na haddace qur'ani hafizi ne da yanzu ana magana sura suka haddace qur'ani sai daga ni ma na haddace amma wallahi baya tilawarsa baya karanta shi wallahi da yawa mutane sun hada ce Qur'an nan ba ga suna tilawa suna karanta shi ba la fil layli wa la fil nahar kurum ya zama kamar salil himeri ya milu asfara kaga ba daidai bane a ji ka kana murin alqur'ani abinda ake so ka more shi ka ji morewa ka karanta shi ba sai da azumi ba shine za ku yayin karanta qur'ani har wajen azumi da daddare ka tashi ka ta tilawa izu goma ne izu ashirin ne abinda Allah ya hore ka dawo ka fito asuba kana cikin nishadi mala kamar abinci ka ci wallahi haka zaka ci amma duk lokacin da ka kaura cewa qur'ani ka dade ba karanta shi ba za ka rinka jin wani dank wani kunci wani rashin daɗi ka rasa ma me yake maka daɗi kuma wallahi wani wani sirri na alqur'ani ku yi hakuri in gaya muku wato duk wanda yake da damuwa ko bacin rai wani abu yake damunsa dan girman Allah albishirinsa ya ce ya dauki alqur'ani ya karanta wallahi kafin ya gama sai Allah ya yi masa wannan damuwa ko mun zafin bala'in da kake ciki in ka karanta qur'ani da kyakkyawan niyya to wallahi za ka samu relief kuma na kuma mamaki in wata matsala ce ta dame ka ka dauki shafin alqur'ani da in ka iya fassara ka fahimci qur'ani kafin ka je karshen shafin kana karanta wallahi sai kaga ayar da ta yi magana akan abin da yake damunka wannan ka'ida ne dole a ciki akwai alaka sai dai kaifin basirarka da kaifin fahimtanka wancan ya fi ka wancan bai kai ka ba to shi yasa dadi rin ranka zai baci kurun ka je ka dauki qur'ani karanta ka ba kanka yan mintuna kana ajiyewa zaka ji wani ishrahu sadr wani kwanciyar hankali to amma yau mutane qur'ani ba su dauke shi komai ba kaga qur'anai a masallaci su ta kura in kaga an karanta su ce sai dai an zo sallar juma'a ana jiran hudu ba liman zai zo nan ne kowa zaka da ana kai ana kai amma in a gida ne ya koma ba zai yi ba to wannan kuma sun yi kokari ba masu zuwa da wuri suna yin kenan da haka yana da kyau mu rike alqur'ani mu yi amfani da shi mu karanta shi mazan mu da matan mu musamman mata musamman mata waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace an nuna mu wutar jahannama da na leƙa na ga cikinta na ga waɗanda suka kowa yawa a cikin su ne mata مات مات خطب جهنم haka annabi ya faɗa to ya mutum zai dole sai yayi wa kansa tanadi ki tsaya ki rinka yi wa kanki taru yawan karatun qur'ani iya yawan abin da kika karanta iya yawan ladan da insha Allah tabaraka ta'ala zaki samu ki tsaya ki tara wa kanki da kanki alheri kar ki tara wa kanki sharri sakon miji ma da rashin yi masa biyayya da da'a ya ishe ki masifa ki zauna babu shi sa ka gama ce wani lokacin da ka san wato mutuwa aka mata a turbuye da bata rai ta yi rai ba abin da kuma ba zagi ba komai bakin ciki ne kurmi ke kullata to ba dole da bakin ciki da ba ta rai wata ba ta karatun qur'ani yanzu akwai mijin da ko qur'ani da ne sai wato sai mata sai ki ta ma tsaya ma bincike tana karanta qur'ani ko ba ta yi ba ba su damu ba ba ta yi kullum me yasa miki lafiya ne lafiya fa yaya aka yi ne na ce maka lafiya galo me ya ya aka yi ba komai wallahi ba komai alhamdulillah ita ma kanta ba ta isa ta faɗi me yake damunta ba ka san me saboda ba ta karanta Qur'ani yanzu ga tashoshi na alkur'ani yanzu mata saboda shedanci da rashin tsoron Allah galibin su a gama tana da satellite a gidanta alal akalli ko da aiki take ko a kicin ko na ta je tashar da ake karatun qur'ani gidan ya rinka daukan qur'ani amma shi dan bare mata ba sai kallon fima mai ko in an samu dama a sa ta ta dan wasan kwaikwayo shikenan kuma nan baya ba da kwanciyar hankali wallahi baya bada kwanciyar hankali akwai tashoshin da 24 hours yanzu kwanan nan ma Saudiya sun bude wata tasha Saudi Qur'an Saudi Sunna Saudi Qur'an Saudi Sunna ga su irin tashar mishari mishari al mishari TV al kullum idan ka bude mishari ne zaka ji yana yana diri subhanallah karatu malam da tashin hankali malam yanzu irin Saudiyan nan ko alaramomi kala ga su almasjid eh qanatul masjid lil qur'an al karim kirawoyi kala kala wallahi wata kira'a karanta ta kace wai wannan fa daga ina take amma tun an yi nisa wasu an haddace da wannan an karantar an yi waye da sauransu wani daman karatun sama daman ba irin naku ne na gama garin mutane ba kai ne da mu da kai kullum mun saba abinda muke warsu da hatsu a duniya abinda muka sani kenan wani yazo yana rusa wata kira'ar cewa za ka subhanallah yana kuskure kuma daidai yake saboda a garin ku babu ita babu ita yanzu ka ga akwai makaranta alkurani amma yaushe ma za ka ji ma kira'a mata ta hatta irin ta kazuwan su ta ta suduri ta suwaye ta suwaye ta ba za ka ji ba mu dai a nan kasar ba za ka ji ba saboda me ba damuwa da qur'anin ba ba har da qur'ani shi a gaban mu sai dai wakokin siyasa wannan kankala kala za ka ji ba da gaske to ku girmama alqur'ani sai Allah ya girmama ku ya tsare muku mutuncin ku da kima ila akhir sura wa kadhalika kana qira'atuhu kulluha haka karatun manzo Allah yake yakifu ala ru'usil ay yana tsayuwa akan karshen ayoyi sallallahu alaihi wa sallam wala yasiluha bima ba'daha annabi baya hada aya da wacce take bayanta wannan shine abin da yafi dacewa kuma واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى بين شريعة من ذا الله سنة الشيء شيء حداتي ina fata ana fahimta wa kana taratan yaqra'uha maliki yawmiddin kaga dan an ce da yana karanta maliki yawmiddin to amma yanzu sai ce wa kana taratan ya yaqra'uha maliki a maimakon maliki Ya yaqra'uha maliki maimakon me maliki maliki yawmiddin bil qasr kenan wannan kira'a ce ta wasu daga cikin alqurra ko war shi ma ke malik yawmiddin ibn kathir yace da malik yawmiddin da maliki yawmiddin kilahuma sahihun mutawatirun fi sab'a dukan su sahihai ne mutawatirai ne kuma suna cikin qira'atu sab'a ana cewa malki ma akwai malki a maimakon maliki akwai maliki yawmiddin akwai maliki yawmiddin akwai maliki yawmiddin ina bi kasri lillahi wa bi iskani ko ka ce maliki yawmiddin ko ka ce maliki yawmiddin ko ka ce maliki yawmiddin dukan sun inganta to akwai kuma maliki ma eh maliki yawmiddin garba ka kai a unguwar wani wani ya maka sallama ta dole yawa akan maliki yawmiddin kawai maliki yawmiddin an gane ko a kira'ar nafi'u yana karantawa ma da ishba'in kaf din maliki yawmiddin maliki yawmiddin kaji ko maliki yawmiddin maliki الدين malki يوم maliki ملكي maliki الدين duk akan wannan kalma din guda daya ina fata ana fahimta yawwa duk kuma sun inganta kamar yadda makaranta qur'ani suka tabbatar amma imamu zamakshari ko san zamakshari ko sahihul lugha shi ya fi fitar da kira'ar malik yawmiddin yace shine kira'ar Alharamai mutanen makka da madina suna karantawa da malik yawmiddin ahlul haramain kenan an gane ku kuma yace ai Allah ma ce limanil mulku yau limanil mulku yau an gane ku to ala yi hal wannan dai abin da shafi malaman qurra'u ne kira'a mu abin da ya dame mu dai annabi dai ya karanta da su wannan yake nuna ashe ba laifi bane liman ya zo karatu wani lokacin ya da warshi ko ya da hafsu ko ya da duri ko ya da qalu ko ya da kirar ibnu kathir da sauransu malamai sun yi sabani shin ya halatta a hada kira'ar hafsu da warshu mutum yana karatu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin ya karanta da hafs da ya zo karanta sura sai ce wa duha wallaili idza saja kaga sai ce saja me kai ce saje ma wadda aka rabbuka in ne ba fa na gardawa kale ba <laughs> na taɓa jin wani garbi yana karatu a wata makaranta ya zo kana waruhiya wai wadduha ne fa wai waruhiya kuma heya in ma fa ka faɗa din wadduhe kuma shi ma eh, wannan imala ce eh, kafifa ko ba ka bane kafif ba wai ah, wadduhe ba ma he ake ta a ah, wadduhe ka je ka samu kira'ar al-imam khalil musari imam al-qurra kira'ar da ya tawar shi ka ji karatu kai musari mayin karatu ne in ka je wallahi in ka je yadda yake karatun warshin nan subhanallah ai ji za ka yi masai ai bai kai gaskiya bari in gaya ma in takaice maka zance malam kaji ko kwarewar karatu ta imam khalil husari kun shiga karatun musanawar shi a nan za ka ji ƙur'ani malam karatu maza na hakika malam yayi kai nemi da Allah warshin nan ko da ba kai ba dan warshu bane ka nema ka ji yanda inda yake zazzaga malam shi sa da kudin sama da ne da na da na hafs a ko da wannan da ko ruhiya wallahi idan ya. dan wanda aka rabu kuma maka leya leya ya wannan ya inda zaune gari ta taho <laughs> ka ga nan bai kamata mu da cewa. kun fahimci wannan ala ayyuhal ya halatta hada warshi da hafsu a gurin malaman qurra'u makaranta qur'ani sun ce bai halatta ba kun bid'a babban laifi ne jinaya ce a gurin qurra'u kazo kana yin hafsu da warshi da hafsu a hadin suka ce to kenan ka tada wata sabuwar kira'a ce wanda ba a san ma da ita ba amma ka san mai albani yace <laughs> yace ina cewa shin dai ta tabbata ko hasu ma ya tabbata ko yace to tun da duk ya tabbata ga manzo Allah me za za a ce ba za a abin nan hadawa duk tun tabbata ga annabi kullum ka karanta ni na ji karatunsa da yake hadawa da warshi da hafsa kun ya hada ya zama da zai ya ce makaranta yanzu irin uh, imam hafs fa ba ga kana jin kana cewa kira ba to a gurin malaman hadisi fa za ihi ne ba <laughs> hafs ba na cewa kira ba to a gurin malaman hadisi da ihi ne ra'ihun mutum ne dutsa a alkur'ani ko ko ba ka wani dutse jabal a alkur'ani amma zo babin hadisi sai ya gefe amma tsakani da Allah abin da malaman qur'ani nan suka faɗa ya fi in kai tunani mai kyau a ce ga yayi tabbas annabi ya wannan yayi wannan Allahumma illa ya kawo riwaya da aka samu manzo Allah ya cakuda su ko ba ka bane in ya cakuda zai mu cakuda bai cakuda ba kuma wannan ishihadi ne shi ma kokari ne irin nasu yi ina fata ana fahimta to wannan kenan an samu riwaya cewa sai na abubakar da umar da Usmanu da su muawiya da ɗan sa yazidu suna karanta maliki yau middin maimakon maliki yau middin a maimakon maliki yau middin wani shi ma manzan Allah ya karanta da maliki yau din kamar yadda yadda yadda aka saba ana yi wa tarakan maliki yau din shi yasa malai yace wa tarakan wani lokacin annabi yana karanta wa maliki yau din a riwayar abu dawud Allah ya yi masa rahama to idan kun gane wannan shine abin da zamu iya faɗa dangane da karatun annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mun ji ya'udiyarsa mun ji mun ji karatun fatihar yawwa to anan in an zo karantawa sai a dinga yin dalla dalla ɗaya bayan daya yanzu bari tambayin mu idan mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين يا إيه لما قال لهم نعم نعم نعم يا إيه يا إيه كوبي ما يا إيه سمي من أن أدري هو ما كوبي تاجري في حديث أما نجي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا يا amma ta karantu ta karantu ya gama da wuri amma ya saba wa sunna da haka sai a takaici da yadda annabi ya yi to idan an zo sallar tarawih ko ta judi ba an ba da dama ne a dan har hade a kara eh da sallar farilla da ta tarawih da ta tahajjudi duk karatun su ne ba inda aka ce a bambanta wanda yake sauri ya koma da kamata yin limame su tsaya ke karatu sosai amma fahimta jama ta mamu dole ka sa ka ƙara gudu kai gama an ba ka baraka dai wani ya jaddado alwala guda uku din raka a daya ana yin assalamu alaikum ayi raka'a biyu zaga ya fita fut wannan ya fita fut wallahi wani alwan ma bata kare ba an yi magana ta ce to alwudu alwudu nurin alwudu alalu alwala ka alwala ke misali to abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa Allah mana rangwame Allah ba mu dacewa ya samu cika da imani ya karbi ayyukan mu na kai muna insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba Allah yake cewa assalamu alaikum malam na maka fatan alheri malam kai dalili ne mai karfi wanda yake nuna wa akan kar a yi sallah a bayan dan bid'a cewa ba za a dan bid'a sallah ba dalilai kai dalilai sun fi karfin wannan karatun ma da muka yi yanzu muka ɗauki lokaci sosai kuwa ai duk dan bid'a da bid'a ta fitar da shi daga musulunci ba a zuwa sallah sai dai kawai bambancin da abinda mutane ba sa gane bid'ar kalami akwai mukaffira akwai gairu mukaffira wanda bid'ar ta kai shi ga kafirci to ba a abin sa sallah ba a abin sallah akwai wanda bid'ar sa yana bid'a amma wata kai kafirci wannan bai kamata a bi shi sallah ba shi ma in dai an samu ahlus sunna ni na mamakin mutane wai ku mutane sallar nan kun dauke ta wasa ce kurun ka dauki sallar ka je ko ina kowane masallaci wai ka je kai sallah ba za ka duba limami mai tsafta ba ko hotel ka je za ka ci abinci sai ka nemi hotel mai tsafta ba abincin da za ka zuba a jakarka gobe za ka yi kashinsa wannan sallah kuma za ka ajiye ta ne har kiyama za ka tarar da ita ko wani mutum ya ko wani musulmi kai sallah bayan ta yes in musulmi ne yana la ilaha illallah za ka sallah bayan ta amma dai idan yana kan bid'a ba za ka yi sallah ba idan bid'a ta kai shi ga kafirci yanzu wanda yake aikata wani abu da manzan Allah bai yi ba kuma ya ce mutane su aikata kuma yadda cewa wannan abun ya fi na manzan Allah kaga ya zama kafiri ko ba ku bane ya kawo mutane abun da manzan Allah bai yi ba kuma an ce mai annabi bai yi ba yace eh an annabin bai yi din komai ne sai annabi yayi ku sai ku ce komai sai annabi yayi kai ku komi sai hadisi haka ke ba kuma ya da cewa ai yana da falala ya ma fi wanda annabi ya zo shi to wannan ko shakka babu ya zama kafiri in dai an tsayar masa da hujja an masa bayani dalla dalla wannan ba ka bi sallallahu amma wani yana aikata bid'a din wani abu ne wanda annabi bai yi shi ba annabi bai san da shi ba kuma shi ya zo yana aikatawa wataƙila a tsammaninsa abu ne mai kyau amma kuma a zahiri bid'a ne to wanda kaga yana bid'a amma ba za a ce da shi kafiri ba saboda yana akan jahilci ko kuma yana akan tawili malamin musa ne ga masa tab ai wannan salati yana da banza yanzu kamar abin salati fati da ake ba mutane salati fati salati fati da ake karantawa a cikin daurin aure a taro ko na unguwa ko na siyasa ko na irin sallah a masallaci a zuba ta a dora ta akan fefayin karatu a ina aka samu ta ka san komai za a ana ta kawo fatiha da salatul fatiha maroƙa ma sun samu kuma ba mamaki mai bima da ce salatul fatiha da shi maroƙa to a tsora ta a faifai na ilimi ba fa maganar ra'ayi da son zuciya inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ba wannan ba ba inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna ba a dora ta akan faifayin ilimi a ɗora ta a yi bincike a kanta daga ina ta babu qur'ani ba ta hadisi babu buhari ba musulun babu abu dauda babu tirmidhi babu nasa'i babu ibnu majah babu Asunan, babu al-atraf babu al-ajza babu al-masani duk littattafan hadisi da ta sani duk duniya gaba daya na kalubalanci duk duniya gaba daya littafin hadisi babu inda aka samu ko hadisin ƙarya ma salatul fati babu ka dawo da taban biki fara daga kar kawaidi ne ko shine majhulul katib ba san ma waye rubuta kawaidi ba dan ba ba waye rubuta kawaidi ba san shi ba wani ba Allah ne dai mai neman lada kurin ya rubuta shi amma ba san waye rubuta shi ba tun daga shi in dai malam daga baya bayan ne tunda sun ji ana cewa babu babu in sun zo buga shi a kasuwar kurmi sai aka dan jona ana magana kaji da Allah dan ka saka salatul fati a kawai sai ta mai ita hujja babu shi eh, zai wannan ahalin babu eh, shibawi babu iziya babu risala babu askari babu lawali babu sani babu mudawwana babu muwatta babu komai duk littafin babu a mazhabar malikiya babu a shafiya babu a hanafiya babu a hambaliya babu duk wata mazhaba babu sai mazhabar tijjaniya kurum ana kawai aka same ta a yana ka same da shehu tijjani ne mafarki a wata riwaya ya haɗu da manzon Allah ya bashi ita ya ce ka dai a ta karantawa kuma ta fi alƙur'ani sau dubu hudu da suka sake addu'a wani karin sai ce masa ta fara Qur'ani so da yake wata riwaya da yazo dinka a bar sai ce na haɗu da annabi ya kasata nama nama a harke in da musu ganin annabin tsohuwa ba da bacci ba a fili da fili na haɗu da ya rasulullahi ya bani salatul fatih haka shi wuce ya faɗa wannan magana tana nan cikin jawarul bayani yana nana sirshi a taso kullu to da wannan fa ake ta bautar da mutane to mu a fahimtar mu sunna karanta salatul fatihi bid'a ne me dalili ba a ce a karanta ba babu a riwaya ba mun fada ne ko zagi ba a ba a same ta a littafi ba kawai dan ka dai kana karantawa unguwar ku suna karantawa jama'ar ku suna karantawa hada la yusayyiruhu dalilan wa hada lan yakuna dalilan abada wannan bai zai mai da shi dalili ba kuma har abada bai zai zamanto dalili ba an ana yi a dauran aure ana yi kaza wani dauran aure an je an daura wai wani zan daure wani ne wannan lami babu salatul fatiha ciki ka je kai ka ce Allah ne saukar daga sama wai yanzu a daura wani sai an karanta salatul fatiha kaga wannan bid'a ne to limamin da yake karanta salatul fatiha kaga dan bid'a ne to amma karanta ta kurum zai mai da shi bid'a mukaffira a'a ba zai zama to bid'a da tafi da shi da kafirci ba sai dai bid'a ce mufassika alƙalla ka ce da shi fasiki sai dai in ya yadda din cewa lalle ta fi Alƙur'ani sau dubu shida din to ya kafa ta in dai ya yadda wannan salatin ya fi qur'ani sau dubu shida to ya kamata dan ko babu abin da ya fi qur'ani ko akwai babu shi babu shi babu shi babu shi babu shi to a nan gurin kaga idan ka je akwai masallacin da ake salatin fati in akwai wanda ba a yi to gaskiya wanda ka koma wanda ba a yi me dalili gashi nan a rubuce kurin ba a ce ai ba wallahi da an ce ai wallahi ahlus sunna su za su riga kowa yi yanzu salati ibrahimiya ba mun samu a riwaya ana yi ba ba kullum sai mun yi a dauran auren mu da hudubobin mu da karatun mu ba saboda mun ganshi a littafi a rubuce me ne kuma wancan ba mun ganshi a littafi a rubuce ba yaya aka yi shi ta hanyar mafarki ma aka kawo shi mu ku Allah bai bautar da mu mu yi ibada da hanyar mafarki ba ka fahimci wannan wannan ba ana yake ce mai kace ne a mana bayani da masu tambaya kan wannan ina shi <laughs> ina da mata a gida ko kwanan nan ma na dubo na ganta akwai wani bawan Allah da ya je rubuta wai asalin salatin faci a cikin al sai ya dauko ta takarda ne Allahumma salli ala sai je aya da sai kama da wannan Muhammadin sai da ko inda Allah ya ce Muhammadu sai ya juna ce gashi nan aya kaza alfatihi lima ubulika sai zai nemo wani abu da yake haɗa ko kama da wannan sai makala nasirul haqqi bil haqqi sai zo inda Allah magana kan nasru nasru min Allah ko na sai da kodi inda Allah ya ce alhaqu sai ya ce gashi alhadi ila siratal mustaqim sai zai nemo inda Allah ya ce alhuda ko albidaya sai magana ce ta ni ila sai da ko ga ila siratika sai da koyin da Allah ce siratan siratal lazina an amta alaihim nazil haqqi bil haqqi wa ala alihi sai da kowannan ya nemo in akwai ko shi ko da ya kama da shi haƙƙan ƙadarihi sai ya nemo haƙƙan ɗin sai ya nemo ina Allah ce kudura yi magana akan kudura sai ya ji maka wa miqdarihi zai nemo miqdar ko abin da ya kamata shi a ma'ana al'azim kuma ga sanan da yawa cikin alqur'ani sai mu kala ka. haka aka buga akai ta raba mutane ni ma an kawo ita wai a kafa mana hujja to ga asulun sulatul hujja cikin alqur'ani to wallahi da sunan George Bush ko George Bush ma ka yi samu sunan sa cikin Qur'ani wannan duk abin da kake so in dai haka ne wannan jone-jone ne da makale-makale za ka iya samu ko ba ka bane ba da Allah ya zo wani shi ne ka hujja to sai mu ce wannan kwakwale kwakwalen a duniya wa ya riga ka yi kai ne fa nan ka fara yi wai yanzu bai ishe ku hujja ba cewa annabi bai yi ba duk dan ɗari ya da shi annabi bai taɓa yin salatul fajr bai san ta ba wannan kurum ya ki sai zama diga da zaka sa ta ka aje kurum annabi bai yi ba bai taɓa yi ba ba wanda ya isa kuma ya ce annabi ya yi mu a bar mu akan wannan kawai <laughs> ko ba ga wani ba ya isa mala an gama da wannan batun tunan mutane sun fahimta sun gane wanda ma za ka yana kurin yana ne gori alal larurati ko kuma inna wajadna abana kuma da iyaye da kakanni ne suna yi sai kawai kuma haka za ku yi hakuri wallahi in dai an zo faɗin gaskiya dole mu faɗi ta yawa ko da dadi ko babu dadi gaskiya ba ta da asali ba ta da tushe yawa kuma shine gaskiya duk wanda yake wani abu sunan addini yana yi Allah ba shi lada to ya kamata a gaya mai gaskiya dan ban faɗa ba waɗannan yaran za su zo suna faɗa nan gaba shi malaman nan sun tarige mu sun yi kaza sun yi kaza ba su gaya mana gaskiya ba to gwandan faɗa gwandan faɗa an kawo min kasar don wani malami wallahi yau shekara kusan ina da 60 ne ko zuwa 70 da yin wannan wa'azin ya ɗauko wannan tafasir ɗin dalla dalla yana ta yi ya daɗe da mutuwa yana kwance a kabari kuma kasar ɗin kamar yau aka yi shi yana bayani akan rashin asalin wannan amma fa ya sha masifa da bala'i an zage shi Allah an ce shi an ce ba wahabi ne an ce maki manzon Allah ne kaga musamman garin nan cin kasuwar da ake da kasoki wata bid'a kurin fentin da za su jefa maka sun ce a ah, baya san manzon Allah dan abu da za su riga ba kurin su barka ki baki dinka to haka suke mutane wannan ba tambaya ta karshe yake cewa da Allah ya karamka Allah wai shin shi hakorin makka kam shin lam'a ce ko ku a lam'a wai idan mutum yana da hakurin maka iya yi nan, akwai inda bai wanke ba ba lam'a ba ce ɗanɗan neman tsanani a addini <laughs> lam'a kaga wajen da karfe ne ka saka ayin ka sa ruwa a bakin na kaga baya na a zuwa ba lamba ba ce ai ruwan da ya dole da ya taba gindin haƙorin ta koya kuma haƙorin ma sa ai ba lulluɓa haƙorin yake ga baki dai ba kuma haƙorin maka ado ne ko ba dini ba ne sa kar wanda ya sa haƙorin maka ya ji a ran wai ya yi addini ba ka da lada ko na kwabo ba yi da ma alaka da addini kurin kwalliya ce kwalliya ce da aka yi mata alaƙa a zamanance fa idan ka je makka sai ka je ka magana shi amma baya cikin littafi baya cikin rubutu baya cikin riwaya da ka saka da karkasa diddai da mace da namiji diddai kullum ka saka da niyyar in ka saka ka zo kai dariya su gani ce mana a ah, bala shi da kuwa ka hau <laughs> to idan ka saka da wannan ne to wallahi wannan jawabin da suka yi na dan ka gane amma ka saka dan tunda kai dan gayi ne kana son gayi yana burge kan kai dariya a dan gayi haka to ba ne in kai ne dan gayi akwai wata matar da ta taba tambaya na Amina a Makka mun je muna yi musu wazi muna musu bayanin cewa matsala hakorin nan ba wata matsala bace da suke damun kansu ce to aga maka Allah miji na kafin na taho ya shar'anta mun kada ne yadda na sauka Najeriya ba hakuri wallahi da lafi shi ta ce ga mata ta ce ko da wasa shi kam iyaka abin da zan burge shi da na zo ya ga wannan abin ya ta da mai na kirkira ba ta ce musamman ya bani kudin guzuri don wannan zan sa na ce kisa ga Allah ki yare tunda gayu ne yana so ya gani ne, ba shi nan ba yawwa kai ne na kashe na'am na'am wa iyyakum mutum yana ne yana na'am mutum yana karatun alkur'ani sai dai wurin da aka ce a yi sujada, kuma sai dace bai da alwala ke karatun ya zai yi ai ita sujada ba ce dole sai kana da alwala ba sujada qur'ani ba sai kana da alwala ba ko ba sai kana kallon kabra ba kamar su duri shukri ko ina za ka iya kalla wai kana musamman ta qur'ani ne ma wasu malamai da yawa suke cewa kalli gabar amma ba dole bane ko baka da alala za ka iya yi kuma ko wucewa ka zo yi ka je wani malami ya karanto aya mai sujadan za ka iya yi sai dai sun yi sabani shin idan malamin ya yi za ka yi ko kuma ko bai yi ba za ka yi idan kana bin liman sallah sai karanta aya mai sujada in ya yi sujada za ka yi ko da ko bai yi ba za ka iya yi a sai ya yi ka yi me hukuncin ta ana karanta a sallah ba dole ba ne in an ga dama a yi an ga dama ba yi ba wata rana sai na umar ya zo yana karanta ya karanta musu aya mai sujjada yana kan mumbari a juma'a da zo yana karanta aya mai sujada sai ya sauko kasa sai ya sujjada a ƙarƙashin mumbari su ma sai suke sujada. wani sati da yazo sai ya dada karanta wannan aya sai kowa yu zai su jada cewa ce ku ya ce ba za a yi ba dan ba dole ba ne ba abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada ba ce Allah mana ba